mayakan na boko haram sun tsara kai hare-haren ta'addanci ne a wasu yankunan jihar adamawa da ma dajin sambisa gabani da ma lokutan bukukuwan kirsimeti kafin sojojin najeriya su gano shirin nasu su kuma masu shigar sauri jami'in sadarwa na aikace-aikacen hedikwatar sojojin najeriya kanar aminu ilyasu ya bayyana cikin wata sanarwa da ya sanya wa hannu cewar wani shirin kai farmaki na musamman mai take operation rufe kofa da ke karkashin rundunar operation lafiya dole mai yaƙi da boko haram ne ya yi nasarar dakile wannan farmaki kanar aminu iliyasu ya ce bataliya ta 192 sun yi sintirin gama aiki domin gamawa da 'yan ta'addan tun daga madagali ya zuwa waga lawan jaje ya dangana zuwa ga fadama a dai wannan farmaki ne sojojin suka gano maɓoyar 'yan ta'addan tare da kai musu wani wawan farmaki wanda ya illata su ba kaɗan ba dakarun kazalika sun kuma babbake katuwar gwamnati 'yan boko haram tare da kone wasu rumbunan adana abinci da ke cikin karkashin ƙasa sannan a ranar kirsimeti ma dakarun najeriya sun ragargaji wasu 'yan boko haram a cikin dajin sambisa duk da a lokacin wani dan kunar bakin wake ya yi kokarin kutsawa cikin sojojin domin ya tada bam ɗin da ke jikinsa amma take dakarun suka bindige shi inda gangar jikinsa ta yi gunduwa-gunduwa bayan da bom ɗin da yake jikinsa ya tashi da shi kamar yadda kanar ilyasu ke cewar abin sha'awa cikin wannan farmaki dai babu sojan najeriya ko ɗaya da ya rasa ransa ko ya samu rauni tuni dai babban hafsan hafsoshin sojan najeriya general tukur buratai ya aike da sakon jinjina da nuna jin daɗi ga dakarun bisa wannan babban nasara da suka cimma kuma a cewar masanin tsaro farfesa muhammad tukur baba dama can irin tsarin da ya kamata sojan najeriya suke bi kenan wannan a yunkuri da sojojin suka yi gaskiya ne a gani na ya dace a ina ji insha Allahu aka dai hana su sakat sama da ƙasa duk ya kasance ana yaki da su insha allahu za a samu nasara ga shawo kan wannan al'amari ta'addanci. Ka wannan zai kawo samun nasara don kamar yadda na nuna ma shi ne kamar an musu laima ne laima ta zo ta rufe su ba su samun shawagi nan zuwa nan ya kasance duk wani motsi da aka yi sojan Najeriya za su gan su su kuma yi maganin su wannan insha Allahu amma kaga in ya kasance ana yi yau da kullum kuma ka da wannan abin a ce duk wani lokaci ko wani rana Ko wani ranan za a samu bin su amma kuma fa sai an hada da samun bayani na asiri wato abin da ake kira intelligence. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.